wanda ke nuna maka abin da ake so a fahimta daga cikin alkur'ani mai girma daga wannan kissa ko wannan abu da ya faru daga cikin mata manzan allah sallallahu alaihi wasallam akwai wacce ake ce ma sauda bintu zam'a sauda bintu zam'a uwa ce ta muminai kuma tana daga cikin 'yan farko-farko daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin annabi ya aure ta kamar shekara goma a kafin annabta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta ne bayan nana khadija kuma sauda tana daga cikin mata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu shekaru domin ita ma ba karamar yarinya ba ce kamar misali su aisha da su hafsa da irin su zainab wata rana sauda ta fito daga gida a cikin garin madina za ta kewaya bayan gari ta biya bukatarta sai ta fito tana tafiya da daddare sai sayidina umar radiyallahu anhu ya ganta kuma ya gane ta a daidai lokacin da take ƙoƙarin ɓoyewa ba sai mutane sun lura kowa ce ce ita ba sai umar yake ce mata sau da kenan tsammanin ki ba za mu gane ki ba ai ba za ki taɓa ɓoye mana ba an ce ku daina fita ku daina fitowa amma kun matsa sai kurin ka fita sai wannan abu bai masau da daɗi ba sai ta koma gida ta samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam take faɗa masa cewa ka ji abin da umar yake cewa ɗazu da na fita domin in je in biya a bukata sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shuru bai ce komi ba sai kawai alkur'ani ya sauka yana cewa ya ayyuhal nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما الله سبحانه وتعالى يسوكد وانا آيان ساكمكم wannan haɗuwa da sau da ta yi da umar da kuma maganan da ya mata shi ya sa wani lokaci umar yake cewa alkur'ani ya sauka ta sanadiyya na ayoyi da dama ya yi lissafo ayoyi daga ciki ya lissafo wannan aya wanda daga nan ne aka samu dokan mace za ta iya fita domin ta je ta biya bukatunta amma kuma idan za ta fita to wajibi ne ta sa hijabi ta sa abin da zai kange ta ta yadda za a ganta watakila ma a gane ta to amma kuma ba za a iya cutar da ita ba allah subhanahu wata'ala yake cewa ya kai annabi ka faɗi ga matanka ka faɗi ga 'ya'yanka ka faɗi ga 'ya'yan musulmi gaba ɗaya na duniya akan cewa su rinka kusanto da hijabansu a lokacin da suke ƙoƙarin fita daga cikin gidansu Allah ya ce wannan shine mafi kusa da a san su amma kuma ba za a iya cutar da su ba ba za a iya wulaƙanta su ba ba za a iya musu magana ta banza ba ko kuma mutanen banza ba za su gan su ba su fara tunanin cewa su irinsu ne kun ga wannan ayan ta nuna mana wato muhimmancin sitira ga 'ya mace da kuma muhimmancin hijabi wanda a wannan zamani mutane suke wulakantawa suke ganin cewa ƙarancin wayewa ne ko kuma rashin kwalliya ne rashin cinyewa ne ki rinka ɗauko zumbulelen hijabi kina sawa a lokacin da za ki fita wanda yana ƙoƙarin ya zama wani abu na ƙauyanci wacce ta waye ita ce wacce take fita babu hijabi wacce take fita daga ita sai gyale ko kuma idan ka ga mace cikin hijabi to ba kwalliya ta ba amma idan ta yi kwalliya za ta nuna ma duniya cewa fa ta yi kwalliya kuma ta tancanci a kalle ta wannan ba karamin bala'i ba ne ba ƙaramin musiba ba ne kuma ba ƙaramin wato tashin hankali mace ke jawo makanta ba kamar yadda muka sani ko mutanen banza idan suka ga mace a cikin hijabi suna shakkan wato kai mata hari ko wani abin kamancin haka amma idan suka ga mace babu hijabi to kai tsaye suna tunanin cewa wannan ta banza ce ko da kuwa a hakikanin magana ba ta banza ba ce shi yasa allah subhanahu wata'ala ya yi wannan kira mai muhimmanci yake cewa zalika adina an yi fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima babu shakka Allah ya kasance mai rahama ne ga wanda ya kasance ya yi laifi a baya kuma mai gafara ne ga waɗanda suka kasance ba su aiki da waɗannan ayoyi ba ko a baya ko a yanzu su tuba su koma zuwa ga Allah Allah zai karɓi tubansu daga cikin unguwanni da suke cikin garin madina akwai unguwanni wanda suke suna da nisa kaɗan daga wurin da masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake tsofaffin unguwanni ne wasu ma sun riga wato musulunci amma bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo garin madina sai inda manzan Allah ya sauka da inda masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake sai ya koma nan ne asalin madina sauran kuma waɗancan unguwannin wanda su ne asali su aka fi sani a da sai suka koma kuma su ne bayan gari daga ciki akwai unguwan kuba unguwan da ake ce mahayyo amru bini auf bani amru bin auf akwai hayyo bani salima wanda ita ce unguwan da ake ce makiblatain a yanzu hayyo bani amru bin auf kuma ita ce ake ce kuba a yanzu akwai kuma unguwan da ake ce ma awali waɗannan duka unguwanni ne da suke gefen masallacin manzan Allah wanda tsofaffin unguwanni ne a cikin garin madina manzan Allah da kanshi da ya yi hijira daga maka zuwa madina a unguwan ƙuba ya fara sauka kafin ya shigo cikin madina ya gina masallaci ya gina gidan shi da sauransu saboda haka waɗannan unguwanni ne masu tsohon tarihi wanda an san su kuma suna da nasu daraja da kima to amma daga baya da manzan Allah ya zo ya tare a tsakiyar garin madina sai ya zama na cewa kowa tunanin shi ya za a yi ya zo kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dama sahabbai sun kasance suna da soyayya ta musamman ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wanda in bai ga annabi a rana ba hankalin shi ba zai kwanta ba kuma watakila yana daga cikin irin waɗannan unguwanni wanda suke masu nisa ana cikin haka sai wata unguwa da ake ce ma banu salima unguwan da ake ce ma kiblatain a yanzu saboda nisan da suke da shi kusan sun kai kilomita kamar biyar tsakanin su da cikin madina tsakanin su da masallacin manzon Allah saboda haka suna son su rinka zuwa suna ganawa da annabi kuma suna sha'awan a ce sun yi sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda sallah da manzon Allah a cikin masallacinsa ba ɗaya ba ne da yin sallah a masallacin ƙuba ba ɗaya ba ne da yin sallah a masallacin ƙiblatain ba kuma ɗaya ba ne da yin sallah a kowane irin masallaci a kowace irin anguwa take saboda haka suna da wannan kwaɗayin shi kenan waɗannan mutanen suka kalli nisa da ke tsakaninsu da manzon Allah banu salima sai suka ce kawai abin da za a yi za mu tashi gaba ɗayanmu daga wannan unguwan mu koma kusa da masallacin annabi cikin garin madina mu koma wurin mu ci gaba da rayuwa kowa ya ginin sabon gida a wannan kusa da abin nan saboda mu koma mu rinka rayuwa da manzan allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan sahabbai gaba ɗaya 'yan unguwan nan sun yanke wannan hukuncin shikenan sai labari ya zo manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna musu cewa ba daidai ba ne a zo a takura gari idan suka taso suka bar wannan unguwan to kamar sun wato rage fadin madina kenan kuma kamar sun ba da kofa cewa za a iya shigo madina ta wannan bangaren ba tare ma da mutane sun sani ba saboda haka sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa diyarakum tuktab atharukum manzan allah ya ce ku tsaya daga unguwanninku ku tsaya daga gidan da kuke unguwar da kuke akwai nisa amma ku tsaya a wurin duk lokacin da za ku tako ku gangaro ku zo masallaci mi sallah tare to za a rinka rubuta muku lada gwargwadon wannan tafiyan da kuke yi saboda haka ladan ku ya fi wanda ke makocin masallaci ko kuna da ladan nisa da ladan tafiya kowane taku yana da nashi ladan shikenan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su wannan bayanin sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alƙur'ani yake cewa inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum manzon Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lallai mu ne muke raya mamata kuma mu ne muke rubuta abin da mamaci ya gabatar a rayuwan shi da kuma abin da mamaci zai bari a duniya na wata wato wani aiki da ya yi ko alamu na tafiya kowane irin abu ya yi tafiya ne aiki ne gini ne rijiya ce duk abin da mutum ya yi a duniya allah subhanahu wata'ala yake cewa wa naktubu ma qaddamu wa atharahum za mu rubuta abin da suka yi a baya suka gabatar a rayuwarsu da kuma wuraren tafiyansu wannan aya ta sauka ne akan waɗannan sahabbai na unguwan banu salima a lokacin da suka yi niyan barin garin madina ko kuma suka yi niyan tashi daga unguwansu su karasa cikin gari kusa da manzan allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ke nuna mana cewa wato dan gidanka ya kasance mai nisa da masallaci wannan ba matsala ba ne ladar da kake samu ta wuce duk tsammanin da ake yi domin manzan allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa duk wani taku da mutum zai yi sai an rubuta mai lada da wato aka tanaje shi saboda wannan takun duk wani taku akwai lada na musamman da ake rubutawa har ka je masallaci saboda haka duk tsawon iya tsawon gidanka iya nisan shi iya yawan lada da za ka rinka samu a lokacin da kake kokarin zuwa sallah kuma banda wannan za mu ƙara fahimtar cewa lallai sahabbai sun kasance suna da soyayya ta musamman ga manzon Allah kuma sun kasance mutane ne wanda wato suke son lada domin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu magana a kan lada sai suka karɓi shawaran shi saboda wannan ya fi musu komi a rayuwansu banda wannan kuma akwai wani abu da ya kamata mu lura da shi a nan faɗin Allah wa naktubu ma qaddamu wa atharahum za mu rubuta musu abin da suka gabatar da abin da suka yi a duniya da kuma ayyukansu da suka bari a duniya da ƙasar da suka taka a duniya wannan ke nuna maka cewa yana da matuƙar muhimmanci mutum ya bar baya da kyau ya yi abu mai kyau a ban ƙasa idan mutum ya mutu ya bar masallaci za a ci gaba da rubuta mai ladan masallacin nan idan mutum ya mutu ya bar gidan giya to za a ci gaba da rubuta mai zunubi na gidan wannan giya saboda haka mai wayo mai hankali shine wanda zai mutu zunubin shi ya ƙare ladan shi ya ci gaba wannan shine mai wayo shine mai hankali amma idan ka mutu account ɗinka na zunubi yana ci gaba to babu shakka mutum ya shiga cikin bala'i Allah ya tsare mu sai mun haɗu da ku a cikin wata kisa ta gaba a cikin wani karatun na gaba a kasance tare da mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh